يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 18 ga watan da Akhira shekara ta dubu da da da hudu talatin shida wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta da 2015 miladiya. Ga mu a masallacin Abdullahi ibn Abbas wanda ke Madera inda sakwato inda muke gabatar da karatu na sati-sati a cikin littafin Muwaffaq Imamu Malikin rahimahullahu ta'ala. idan ana biye da karatu muna cikin kitabu siyam a kitabu siyami mun yi babe shida yau za mu tashi babu ma ja'a mun yi babe bakwai ko ko ma takwas yau za mu tashi babe na tara babu kafarati man aftara fi ramadana allah bismillah bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan ubaydullah ibn yahya ibn yahya يحيى الليثي رحمه الله باب كفارة من أفطر في حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعارك تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كل وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقلب نحره وينكف شعره ويقول هلك الأبعد فقال رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذا؟ فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنه فقال لا قال فاجلس وقال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد أحوج مني فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت قال مالك قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين باب كفارة من أفطر في رمضان باب نكفارة قوان karya azumi a Ramadan. Kalima afdara karya azumi, sai mun shiga mu ga wani irin karyawa. Kana iya ka ci a ce afdara, ko ka sha a ce afdara, ko ka yi jima'i a ce afdara. duka dai karya azumi dai cikin ramadana kuma da ganga haddathani yahya an malikin an ibn shihab an humayd ibn abd ibn auf an abi hurairah in muka diba wannan sanadi duka lilgaya asali ibn shihab wannan hadisi a cikin hadisan da ibn shihab ya yada kwarai da gaske shina da almajirai da yawa ga wannan hadisi gashi dai anan imamu malikin su layth ibn su auza'i Sufyan ibn Uyayna malamai da yawa dai Ibn Shahab Zuhri ya karanta da su wannan hadisi shi yasa wannan hadisi a cikin hadisai sanannu da babu rigima game da su hadisai bayyanannu waɗanda babu wani kacce nice game da su wannan hadisi na batun iftari حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري an Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf Humayd dan uwan Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Auf ko ba Abu Salama ba Salama kawai ba Abu ba Salamatu ibn Abdurrahman ibn Auf to wannan dan uwan shi na Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf Musa Abdurrahman ibn Auf ɗaya na daga cikin manyan manyan sahabbai hasali ma ɗaya na daga cikin al'ashara al-mubashshara bil janna ko mutum goma ɗin nan da mun sallah sun yawa bushara a kalima guda da aljanna to shi Humaydu ɗin nan ɗan shi ɗan sahabi ɗin an abi huraira ya karbo ga abu huraira amirul amirus sahaba ko ko a ce amirul mu'minina amirul mu'minina fil an abi huraira radiyallahu anhu anna rajulan wani mutum afdara ya karya azumi fi ramadana azumin kuma na ramadana kalima afdara za mu gano hadisin afdara karya azumi da mi ya karya shi da ci ko da sha ko da wani abu daban fa amara kalima afdara shi ta ka basu fa hu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi ya bashi umurni an yi kafira bi itiqi raqaba shi cite shi kafara ta yan tabaiwa kalimat anna rajulan wani mutum na malamai da su yi maganganu da yawa game da sunanai ko dai a ce salman ibn sakharin almazini ko ko a ce salamatu ibn sakharin almazini duk da dai ibn abdulbarri a cikin tamhidi ya ce duk wannan wahamuna da salmanu da salmatu sunan mutum gudana su kuma ba karya azumi suka yi ba a'a zihari ya yi aka ce bai zo ba matarsa kun san wanda ya zihari ko sai ya azumin kwana 60 to ya fara kuma azumin cikin dare sai ya zo ma matarsa cikin dare kaga abin ya ruguje ko shi hadisi ne na suka ce yace an kai kore an ka ba da sunan ga wannan can wancan allazi jama'a fi zihari shine salmanu ko salmatu amma wannan wanda ya yi sha da azumi a arabiyun na ana ce mashi al-muhtariq al-muhtariq haka ya ce shi ibn abdul barri anna rajulan afdara fi ramadana fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai mazo sallallahu ya bashi umarni an yi kafira shi da kafara bi itiqi raqaba shi'an ta wuya shi'an bawa ko baiwa raqaba namiji na da wuya mace na da wuya ko kaga ashe an ka ce raqaba ko an ka yanta yayi ko mace ko namiji aw ko ko siyamu shaharaini mutatabi'aini ya azumin wata biyu jere aw ko ko id'ami 60 miskini ya ci da miskini 60 malamai duka kusan jumhuru imamu malikin da imamu shafi'i da ahmad bin hanbal da abu hanifa kusan sun yi ittifaƙin cewa wannan au au au littakhayiri da ya ce bi ita kira kabatin au siyami su shaharaini aini au it'ami sittina miskinan sun ce hayiri zaɗi na an ka baka duk wanda kai yayi kana da ƙarhin kai azumi amma sai ka ce kai wannan wahala Allah baka ya tabari ka ciyar sai aka ce babu komi au hayiri wannan shine kusan jumhur sun ka kai ne in ba ibn azmi ibn ibn ba da yace a'a au din nan sai in baka e na farko kaka na biyu sai in baka e na biyu kaka na uku in kana da baiwa to ita wajibi ka yantawa in baka da ita to sai ka azumin wata biyu sai in baka iya shi saboda ciwo ko walsa ko wani abu sannan me sannan aka cewa ka yi da miskina miskina yace saboda yace duk ruwayoyin haka sun ka taho duk ruwayoyin asali ma ɗaya daga cikin ruwayat annabi ce mai kana yan tabaiwa sai ce kana yan ta wuya ya ce ya rasulullahi waya na in dai ba nawa ba to mallaki wani waya ba sai nawa sai ce to kana ya azumin wata biyu ya ce annabi wanda a wata guda buwaya har ya yi lahi cikin wata guda bale wata biyu sannan annabi ya ce mai to kana iya ci da miskini ce ya rasulullahi ban mallaki ko ba in ba izarin gana ba tun ciyarwa da izarin ga da gani ga shi ya gara kyalo in ba rai ba annabi sallah sai ce mai ya zauna to kaga cewa da eh, shi ibn hazar ce kun ga sai da ya mai goda goda wala kulli halin dai jumhuru la'alla kila qaulul jumhuru zai hi sauki gare mu ko ba haka ba zai hi sauki zai hi ko ma dama waɗannan sun tafi kai da waɗannan manyan manyan malamai in muka rikai kila za mu samu ɗan sauki ko eh, ina ganin ai ciyarwa ta hayazu azumi 60 sauki ko ba haka ba ko da ko toliya biyu za ka bari ta hi sauki da kai azumin 60 mhm kafa kala sai shi wannan mutum ya ce la ajid wallahi dubban da wadanda duk duk wanda annabi ya faɗa mai ya ce bai da to annabi ya ce mai ya zanna fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka zo manzo sallallahu alaihi wasallam bi arakin da masaki masaki babban dawo eh arak za mu ji masakin sa'i da ya ka dauka can karshen karatu bi araki tamrin da masakin dabino fa kala sai manzo Allah ya ce mashi wannan ba Allah khudh hadha fatasaddaq bihi ɗauki wannan ka tafi kai sadaka ashe kaga ana wani sadaka ko ko ku ana wani kafara kafara ta farma wani kana ya ce to shikenan bari ai talaka kana bara dauke mai bari ayi mai fa qala ya rasulullah sai wannan bawan Allah ya ce ya manzon Allah ma ajidu a hawajan minni ni ban ga wanda yake bukata ban samu wanda inda ya madina gata tunda cewa an kai a ba talaka ko to babu talaka kamata ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kyalkace da dariya hatta badat an yabu wa haurin kurya nashi sun ka bayyana kaga ashe ana dariya ko ba haka ba kai ta mirkin da huska ka ce kai ba Allah yake baka dariya a ana dariya dariya ɗaya ta daga cikin hanyar karantarwa ɗaya ta daga cikin jawo jama'a zuwa gare ka kila an fahimta yawwa kuma makala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul ta hekaci to nan fa a wurin jayayya mutum na cin kafara ka ta haida kafara ka kuma ka koma ka ci ta yi ko kuwa dai hususiya ta ga shi wannan mutumin ko aminta kowa hanya ta yi <laughs> Wa ni an malikin, an عطاء Ibn Abdullahi al الخرساني an سعيد Ibn المسيب cikin wancan hadisin da mun ka gama akwai wasu kalmomi da suka buƙata fassara wanda ra'ayi bai fassara su dun wani na iya cewa i haka ya ɗauka kuma tashi luga na shiga to amma bari a koma lalabi wata ruwaya don ta fassara mana kalmomin da bamu da fassara cikin wancan hadisi an gane wannan sai malam bai samu ta hanya ba sai hanyar sa'id ibn musayyib duk da zamanta mursal sa'id ibn musayyib ba sahabi bane tabi'ina kun san shi akhir mutakaddimin ne mai kawai yawwa tunda tabi'ina kaga bai harci kadiyar ba amma muna da ka'ida sai ibn musayyib yana cikin manyan manyan tabi'ai a wajen imamu shafi'i hadisin manyan manyan tabi'ai kibaru tabi'i na makabulun a wajen imam malik mursali makabulun a sauran malamai hadisin sa'id musayyib khususan shi makabulun saboda mi saboda hadisin surki ne na ko bai faɗa ma shi ba shi na dai ko ba haka ba saboda in kun diba wancan humaid ibn abdurrahman daga waye daga abu huraira ko kolan sa'id musa ya daga ne ya shi ko ba haka ba yace wa haddathani an malikin an afa ibn abdullah al-khurasani min tabaqati sadisa thiqatun an sa'id bin musayyib min kibarut tabi'ina annahu qala shi ka ba mu labari mun san da abu hurairah jiya kala ya ce ja'a arabiyun wani mutumin kauye ya a arabiyun wani mutumin kauye kaga nan ya ba mu siffa te don mu gano dalilin da yasa abin ya faru ashe mi ashe nesa da birni nesa da wurin karatu shi yasa shi wanga jahilci ko ba haka ba shi yasa yanzu abubuwa da yawa sun ya yakuce mai ko kuwa kasa bai da karhin rikon wanda ya kamata eh kusan kawai ba addinin bai bai da ƙarhi sosai ko ba haka ba sallah sai an dan ga dama ko ko sai an gama aiki sana'a to ai sallah eh mutum ya hito daga cikin hadama yazo ya taimama ya eh, yi sallah ko ba haka ba cikin gwadama ya ke kara aikin gwadama amma da ya tota yamma zai yi sallah in ka tambaya ce ruwa cutar da shi suka yi <laughs> kaga ya ta ko hujja kenan ko <laughs> mutanen gwandu kenan an sayi ibn musayyabi annahu qala jaa rabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutumin kawai ya zo wajen manzo sallallahu sallam ya daribu naharahu shina bugun wuya ne nahar nan ko wani har ko yana bugun waya ne wayo Allah wayan tafi wayan sha'ara yana fisgar gashin kai ne alamar cewa shi ma ya damu alamar cewa ya wannan Ira. wannan malamai suka ce shi ka nuna ma da gangan yayi ko ba haka ba nadama karhin nadama da ya nuna a riwayar bukhari yana kwasa ƙasa yana zuba maka ne yace da gangan yayi shi yasa damuwar ta yawa da bai sani ba ai da taho bai sani ba ya rasulullah na yi kaza miya hukunci ko inda bai sani ba shi wancan da ya sumbanci mata ta yi ba zama ya ɗaki yace ta ta tambayar manzo Allah ne hukunci ba da yake shi bai sani ba eh to shi wanga ashe ya sani ashe ya sani haka imam haka fata mai ibn hajar a cikin fatahul bari ya ishara yace wannan alamomi ya nuna da gangan yayi an fahimci wannan shi ya sami shi ya sa ya hidda fiqhun cewa kafara sai inda gangan na a fahimci karatu جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد دم بنزا يا هلك دم بنزا شيكينا يوا دم بنزا يا هلك الأبعد إيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي شو سبب كيني ku tuna karatun jiya ko faqala rasulullahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa wa ma zaka kai ba Allah min faru qala fa qala sai ce asabtu ahli wa ana sa'imun fi ramadana na zo ga iyali na ina da azumi kuma a ramadana babban lahin ke a ramadana fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu sai ce mai hal tasfadi wa an an tu'tiqa raqaba kana yanta wuya kana yanta bawa fa qala la ya rasulullah fa qala manzo Allah ce hal tastati'u an tuhudiya badana a riƙe wannan kana iya ba da sadaka da raƙuma riƙe wannan riƙe wannan ƙala la ya ce a'a ƙala sai manzo sallah sai ce fajalis zauna ya zanna fa'oti ya rasulullahi sallallahu alaihi wa ali wa sallam aka zo manzo sallah sallam aka zo manzo sallah sallam bi araqi tam da masaki na dabiu an gane ba da masaki na dabino faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu hada roki masakin riki wanga masakin fata saddaq bihi ka tai kai sadaka da shi fa qala sai qala sai yace shi fa qala sai yace shi ban Allah ma ajidu ahwaja minni ya rasulullahi ban san wanda yake bukata ba in dai abincin gada to babu mabukaci kamata kala manzo Allah ya ce kullu ta hikaci wasum yauman makana ma asar yinin nan da ka bata wanda ka yi jima'i a ciki to ka rama shi shi kan sai an rama an gane ba wannan hadisi da hadisin hakimu shi ya ba mu wata amsa wata amsa tambayar da aka kasa gano ta duk cikin kutubu sitta din ba nan ba duk babu cikin kutubu sitta duk kutubu sitta da suka kawo hadisin ba su ambata rama yinin ba shi yasa ibn hazm ya bada fatawa kafara ya kai babu inda an kace kaji magana yace babu inda an kace a rama wannan yayi wajallan mallayansa eh wajallan mallayansa gashi ku ibn hazm yana cikin waɗanda an ka tabbatar da sun hada ce mu aka amma sai ya kore da aka ce wajallan mallayansa gashi cikin mu yace babu inda an kace ba ibn hazm ba su da yawa sun bada wannan fatawoyi da yawa ina jin in ban manta ba a sayi sabiq cikin subul salami kuma ba subul salami ba sayyid sabiq cikin fiqh sunna yi ishara ga wannan dai ambaci ko ana raba ko ba raba ina jin wata magana mai haka nan mai eh, tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna bi albani yan mai dan mai da rabi a wurin yace rama azumin ya tabbata a riwaya hakim rama wannan yinin abin da yasa dun kakka kakka auna shi da wani hukunci wanda za mu faɗi gaba ɗan saurara kaɗan nan mi ya yi sannan shi wanga yanzu azumi shi wanga wanga hadisi na muka gama shi wani Arabi mi ya yi ya ce asabtu ahali wa ana sa'imun fi mi ya jima'i ko shi yasa sai sun kace to wancan hadisi anna rajulan afqara fi ramadana shi yasa imam malik ya kawo wannan din ya nuna ma waccan iftari yana ɗaukar buɗe baki shan ruwa yana ɗaukar cin abinci yana ɗaukar jima'i ko amma wanne aka ne cikin hadisin jima'i an fahimci wannan kuma duk ittifakan duk almajirai ibn shahab da babu wanda ya saba haka duk sun tabbatar da kaulin wahidan wancan jima'i an fahimci wannan shi yasa suka ce a hadisi ingantacce cewa idan mutum ya ci ko ya sha da gangan shi ka fara ba, amma ingantacce na jima'i ba daga cikin wasu malamai wanda akwai wanda ya kiyasin iftari a wal akal ya kiyasin sa da jima wa minhu imamu malikin an fahimta kiyasi yayi akan mi akan jima'i yi kiyasin shurbi wal akal saboda duk da doke su duk cikin mufdirat an fahimta wasu kuma sun ka ci a batta nan ga wancan jama'a shi ko waɗancan a bashi babu hukunci tunda babu hukunci mi a hukuncin wanda ya sha eh sai a ce yayi babbar kaba'ira yayi babbar kaba'ira ko baka da hanya ta cewa Allah na karɓa azumi ne in ya rama ko bai karɓa ya dai babbar kaba'ira a fahimci wannan sai suka ce to muna cewa ya rama ko ba mu cewa sai sun kasu kashe biyu wasu ka ce muna cewa ya rama wasu ka ce ba mu cewa ya rama don da gangan ya kare shi kamar wanda ya bar sallah da gangan na ya kaza da gangan babu dama a ce yayi dama wanda aka ce wai wanda aka sun a yahe ma ko ba haka ba a karba to shi sa aka samu wannan wasu ka ce a'a mu ce ya rama in dai da gangan ya ci ya sha saboda ziyadar da an ka samu ta wanda allazi jama asaba ahalahu akwai cewa ya rama kila an fahimta saboda haka mu sa shi ya rama amma kafara ba mu sa shi saboda babu ta kila an fahimta wannan dai kadiya tana da yawa ala kulli halin kauli da muka samu cikin hadisin wanda ya zo iyalai ne da gangan to fa alaihi kafaratu wal qada wal qada qada zalika al yawm an fahimci wannan a cikin wannan hadisi da muka ga manasa ibn al-musayyibi an gitta ma imam malik wuri guda duk almajan ilmin shahadin suhuri ba su inda sun ta kawo cewa cikin nau'in kafarori ana ba da gwadana ana ba da raƙuma kila an fahimta babu abu uku an ka sani na kafa. in ma mi in ma dai a yi eh, eh, cike raka ba ko ku a yi siya mu shaharai ne tabi aini ko a yi idamu sikini miskini da suka ce wannan ruwaya inda aka ce hal wa an tuhudiya badana aka ce babu ta cikin hadisan ibn shahab az ba mu san gawa ta hito ba ga imamu malikin ga ada'u ko ga imamu malikin ko ko ga yahaya ibnu yahaya laifi an fahimta kisa malamai su ba su amsa ta ba hasali ma ibnu abdulbari cewa yayi jami'u ma dhukira fi hadal hadisi duk abin da an ka ambata cikin wannan hadisi mahafuzun tsararre na an san shi min riwayat tiqati na ruwayon amintattun mutane da yawa an san komi Al'asibati tabbatattu al Al'asibati, Al'asikati, asbati al-asqat asqati jam'u thika al yace duk abin da a cikin hadisin ga ya tabbata yace mi yace illa hadhihi jumla sai wannan jumlar hal tastati'u an ba da badana ce sai ita yace fa innaha ghairu mahfuza ita kan shadda ce ghairu mahfuza an san mahfuza an san shadda ko mhm. saboda haka ghairu mahfuza kama ya ka ce shazon ne mi yi asika a asiqat ko to nan kowa ne na ko ya yahaya ne yahaya ko dabaka shi imam malim malaminsa ko ko a adawu bin abdullahi al-khurasani ko dabaka sa'id musa ko wace dabaka ce khalafa al-athbat al-asiqat wanda an kai sani babu badal duk cikin kafara babu badal an fahimci wannan shi yasa hatta da imamu malikin shi karanka ya roto wannan hadisi amma bai sa cikin mazhaba ba bai sanya cikin mazhaba ce ba nan me in da shi ya in da Amadu madina sai aji ruwaya saboda ruwaya ɗauke ta riwayatul ahadi ɗaiɗai ta zo mai hanya guda ta gare wata ce haka amma mi amma waɗannan kafarori guda uku ruwaya aikin wani aikin duk mutanen madina ba sani ba ko kun san kubance wannan ka'ida wani lokaci imam malik yana aji riwaya in ya zan riwayatul ta, in ya zan yana tuhumar wani abu ciki sai ya diba menene aikin mutane madina in yaga ta saba ma ne sai ɗauki aiki. ba hadisin ya saba ma akula a'a awo na yayi al asahhu was sahihu na yayi hadha sahihun sanadan wa hadha asahhu minhu kathara sai ɗauki wannan shi sai imam mali a mazhabi ne shi ma babu hadiyatul badana a fahimci wannan kuma haka yake a ko'ina to wancan da mun ce masakin da aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam qala malikun imam malik yace adau adau bin abdullahi al bani hadisin yace fasa'altu sa'id ibn al-musayyib ne tambayi malami na a wannan hadisi sa ibn al-musayyib nace mai nace mai kam fi zalika al min at-tamr shin gwargwadon in eh, shi wannan baho ko wannan masaki da aka kawo da bi ne kamar gwargwadon kimanin mudu ko sa'i nawa a ciki فقال يتشي ما بين خمسة عشر ساعة إلى عشرين to ina jin dai tsakanin sa'i goma sha biyar zuwa sa'i ishirin an gane sa'i goma sha biyar zuwa sa'i ishirin kutanyen lissahi ko wani sa'i mudu hudu gare ko to hudu so goma sha biyar nawa eh to masha Allah da shi na imam malik ya ba da fatawar cewa muddan muddan kila gane muddan muddan ku fahimci fikihun sosai a wajen idami sittina miskinin qur'ani ko hadisi bai ce muddun muddun idami da yace a wajen zihari idamu yace a nan idamu yace a wajen rantsuwa idamu yace a dukkan faru idamu aka cewa ciyarwa to ya aka kimanin kimanta ciyarwa an fahimta imam mali ya ce muddun imam shafi ya ce muddaini ko ba haka ba ka in ba ka gane karatun ba sai ka aza kamar wani rigima ta ko ku wani wannan mai hujja wannan mara hujja ko ba haka ba eh wani kasan ya ga wannan fatwa eh, eh, imam shafi ce to ga hadisi ga hadisi ana ce mana muddan muddun to ita ma ai ba hadisi ta ba sai imam shafi ila an gane ta hanyar kwatanta mikaci da mutum ya koshi ila an fahimta sai imam malik ko ku imamu shafi ya kwatanta da abin da kaka ce ka koshi hulal yauni hulal yauni tunda Allah kalle dai in ka ce da sahi to ko da tsakiya baka sa can zuwa kwanciya kacci ina jin ai dai lahiya ne ko 101 ko ba haka ba ina jin tayi ehe sai kaga shikenan sai ce to Allah kalle mu na sahi da na yau ran nan dai a hana mu almajiri ta ba shi ko malik ba kiyasi ba awo ba fassara ara ya yi kila an fahimta shi yasa ne ambata muku mudu goma sha biyar sa'i afwan sa'i sa'i goma sha biyar ko ne sa'i mudu a cikin a ciki ne nawa kenan sittin sai ce to ashe mudun mudun haka an gane karatun fikin ya hito wannan ya amfani da takadiri wannan ya amfani da riwaya a fahimta eh duk an ce daga sha biyar zuwa ashirin yasa ya ce ko a cikin marisala ya ce ba a babin kafara a babin zakatul fiɗiri kutunu karatun can cikin marisala ya ce zakatul fiɗiri ya ce sa'i aka bai ko wane mutum in ya ƙara kan sa'i fala ba asa kun gane fikirin da hito saboda mi saboda hamsata ashara sa'an ila ashirin akwai ƙari kenan kana iya ba da mudu kaɗan ɗan jinƙu hannu kaɗan yawa ga kowane duk ka auna mudu kasa ga leda ka ɗan ɗauko cikin hannu kaɗan yawa kaga ko dai ya zan ka ba da hamsata ashara sa'an e, zuwa ishirin sa'a Allah sa mun gane ta kyau shi in kai karatu ka kafanci abubuwan kadiya ba ta yi ma ya fitarwa babu magana jan waya da ko wani abu ko abin nan wannan duk haka aka fitar da kyau mun fahimci wannan ko illa dai Allah cewa idan ya musu tini miskini yau in kace kace kai ci kake ko wani a kai mai sa'i guda gida ne ina jin ba kai laifi ko ko akwai laifi idan amu kai eh amma dai ka ba mutum sittin Allah ya sa mu idamu sittin miskin yace ma baina 15 sa'an ila 20 wani fiki wani sai an nan da kuma eh, na ta yi ina la'awa ne su kuma sai dan fita ما بين 15 ساعة إلى 20 قال مالك قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إليه shin kai na kasha azumi ranko ya cimma kasha azumi da gangan ranko ya cimma ko kai sadu da iyali aka ce kai kafara in kai fara ka rama wannan rana to na ramuwa din na ranko din shi ma sai an ka samu matsala kuma kai abin da kai wancan shi garan kodin to shi ma sai ai mai kafara ma'ana kafara na haihuwar kafara azumin ranko shi ma in ka yi sadu da iyali da gangan shi ma yana da kafara kala malik samitu ahlal ilm naji masu ilimi ya kulu da suna cewa laisa alaman yau, yawman fi kada'i ramadan babu akan wanda ya sha ya kare azumi guda na ranko ramadana ranko na ya kai wannan ko da ba wai can ɗazu karewa ya ko da uzuri ya samu ya aje kamar irin matafiyi ya aje azumi ko irin mace mai haida ko mai nifasi ta aje azumi ko ba haka ba to da ranko sai ta kare azumi ko ko shi namijin sai ya kare to ma da ce na ji malamai suna cewa shi wannan da ya kare azumin da ya karanko babu ta yaya kare shi bi isabati ahlihi ta hanyar zo ga iyalai na haran da rana au da zalik ko ku yayi wani wani wannan dai to babu alkafaratu lati turkaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi man asaba na haran fi ramadana babu kafaran nan da an ka ambata mu sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta ga wanda ya zo mu iyalai nai da rana yayi ta to shi kan bai wannan kafara na ji masu ilimi haka sun ka bada kafara an fahimta shi bai kafara wa inna ma alaihi qada'u dhalika wannan yinin ya lalata shi dai ka shi bai da kafara ashe azumin ranku don ka bata shi ko da gangan ko ta hanya ko wace hanya ko ta saduwa da iyali babu dai kafara ga ranku imam ali ya ce ga wayaji ahalul ilmi ko to shi fahimta ta yi qala malik wa hadha ahabu ma sami'tu fihi ilayya duk cikin fatoyin da nake to wannan ita amma yi sayuwa ga na ta haida cewa ta haira ɗan ko ba haka ba ina jin aiko gare mu ta haida ɗi ko ba haka ba don an ka ce a ce garan koma ka koma ka fara aiki ya samu babu ma ja fi mata sa'im shin mai kaho yana azumi eh, mai azumi yana kaho kahon nan dai wanda mun ka sani wanda ya tabbata a sunna ana kaho tare da sharuɗa ne sanannu waɗanda mun ka sani kuma a kaho bari mu ji takwana باب ما جاء في حجامة الصائم حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفتر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم abdullahi bin umar ya kasance yana yin kaho wa huwa yana da azumi Ƙala sai mai ba mu labarin wato nafi yace sun mataraka zalika ba'du daga baya kuma ya bar wannan ɗabi'a ya bayyin kaho yana azumi Makana idza sama sai kasance da duk ya dauki azumi lam ya hatta jin bai ƙaho hatta ya fadar sai ya sha ruwa amma ya taba ƙaho yana azumi wani hadisi wa hadathani an maliki وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتلمان وهما صائمان وحدثني عن مالك عندك يا saboda mutane daban-daban nan wancan abdullahi bin umar wa hadathani an malik an ibn shahab anna sa'ad ibn abi waqqas daga imam malik daga ibn shahab az-zuhri ya ce hakika sa'ad ibn abi waqqas wa abdullah ibn umar da abdullah ibn umar kana yahtajimani su kan dukan su su biyu suna yin kaho wa huma imani alhali suna da azumi inda na ibn shahabin amma baya baya to shi kenan mun gano in ko ba shi an na baya ba sai mu ce ai na ya hada mana daga baya abdullahi ibn umar shi ya bari a fahimta karatu abdullahi ibn umar shi ya bari to har yanzu dai mu ci gaba haddathani وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عن هشام بن عروه عن أبي انه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال وما رايته احتجم قط الا وهو صائم حدثني عن مالك عن عن هشام بن عروه عن ابيه دغ بابا عروه كينان annahu shi urwatu kana ya hatajimu yana ƙaho wa huwa sa'imun yana da azumi sun la yafduru sannan bai kar azumi ne haka ka karasar da azumi ne har zuwa lokacin buɗin baki kala ya ce wa mara hu, in ji hisham yaka cewa ban taba ganin shi baban nawa ba urwatu kenan ihi eh, ta jama bai taba kaho ba illa hasan sai in ya dauki azumi ma yaka kahon ba shi kenan ba sai yana da azumi wannan kenan sai mu tarkata sai mu ce a dai wanda ya tabbata a sahabbai gaba daya babu wanda ya musul kaho haka magana take sai mu ce to shin wai manzo sallah sallan fa sai mu ce mun sallah sallan hadisai biyu ingantattu duk sun tabbata gare na farko manzo sallah sallan ya taba samun wani yayi kaho ana wani kaho sai ya ce afdar alhajim wal mahadu da wanda an kawa kahon da wanda ya kahon duk sun bata azumin su wannan hadisi sananne na tabbatacce sannan mun samu manzo sallah sallan shi karan kansa yayi kaho yana azumi tau sannan sai muka samu hadisi tabbatacce abu sa'id al-khudri shi muna gwari gwari yace farkon al'amari manzo sallah sallan yana hana ayi kaho in an ka dauki azumi kuma rakhasa sannan ya rangonta sai karatun ya hita sosai sai aka ce ashe lalle haka na afsar alhajim wal mahajumu na farko kenan thumma rakhasa shi yasa shi annabi yayi abdullahi ibn umar yayi sa'ad ibn abi waqqas yayi baya gare su shine urwat ibn zubair shi ma yayi abu sa'id al-khudri shi muna karatu an fahimta kenan shi yasa ibn hazm shi ma da wannan kadiya haka hidda fiki wannan yayi daidai da jamhuru yace an qaho ana azumi yace asali ne an hana amma daga baya halat an bari yace hasali ma ai a larabci ba amfani da kalimar khasa sai abin da daure an hana shi da dukkan ji daure an hana cewa rakhasa shi ya nuna mana cewa ashe an rangamta ya ce dun kakkace sai da an ka rangamta sannan daga baya an ka hana ya ce rukusatu tana zuwa ba'dan nahayi shikenan sai karatun ya fita to amma me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana farko bari imamu malikin ya ɗaya muna wani fashin baki ni malik ka gani game da hanin shin ainihin yana taɓa azumin ne illa ga azumi ka kawa ko ko kai mai azumin aka tausaya ma imam malik ya ce dai قال مالك لا تكره الهجامة للصائم إلا خشية من أن يكفر ولولا ذلك لم يكره shi ke nan ayyan jiwon ga qala malikul imam malik yace la tukrahu alhijamatu ba a karhanta qaho ba lisa'imi ga mai azumi illa khashyata sai din tsoron min an yad'ufa shi mai azumin shi rauni sai din tsoron yayi rauni walaula zalika ba domin gudun kan rauni ya samai ba lam tukrah da ba karhanta mai ba Kidan an gane shi na mai shimar ka cewa wa inna ma kuriha siyamu lisa'i kuri hatil hijamatu lisa'imi khifatat tagariri khifatat tsoron halaka ehe tun kaga kai ni da yunwa kuma an ja ma jini ka san da matsalar jan jini take ko kaga sai mutum ya kama ganin jiwa daga nan wani abu na ya faruwa to kaddara ni ina da koshi ko lahiyar da ko aimin kaho ban malam ya ce ولو أن رجلا اشتجم في رمضان ثم سلم من أن يخبر لم أر عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي اشتجم فيه لأن الاشتجامة إنما تكره للصائم لموضع التغليب بالصيام فمن اشتجم وسلم من أن يخبر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم walau anna rajulan yace da mutum ihtajama zai yi kahon fi ramadana a wajen a cikin ramadana summa salima sannan kuma yayi kahon kuma an ka tsira lahiya salima ya tsira eh min an yi fudar daga kare azumi ya tsira daga abin da aka cewa ya galabaita ku bashi ruwa ko ya tsira bai samu wannan ba kaho ɗaya yi i lahiya lakum babu wata matsala i yace to lam ara alaihi shay'a ba ga koyi babu komi komi bai yi ba walam amuru bil qada'i ban umurta ta in ce sai ya rama wannan azumi li zalika al yawm alladhi ihtajama fihi don ɗaya wannan yinin da ya kaho cikin a bai rama azumi lillahi alaw yake li anna al hijamata saboda kaho innama tukrahu lis sa'imi an karhanta shi ga mai azumi na li mawdi'i tagariri bis siyam don saboda bagirin kada azumi ga halaka kada azumi ga karewa tagariri ga akwai gararu akwai rashin tabbas akwai risk an gane ai akwai kai kai ga rayuwa ga wani wuri to dun shi na amma fa manihita jama amma wanda an ka samu sa'a ya kaho salima ya tsira min an yi yufdara daga sharuwa ruwa kuma hatta yumsi sai da ya kai azumi na lahiya lau fala ala fala ara alaihi shar banga ko babu komai walaysa alaihi qada'u dhalika al kuma bai ranka wannan yini yayi alhamdulillah ina jin kila lokaci ya dan yi tsora lokaci daidai kamar da ambata na cewa za mu ba da hutu sati na tafi ko saboda magana zaɓe wanda an gaba gare mu kuma insha Allahu haka magana take ba mu yi juma'a mai zuwa a can Road da ibana can arkilla da bulugul marami nan mabera da muwatta imam malik nan masallacin abdullahi bin abbas da za mu dan basuwa na satin nan ɗaya kamar yadda muka mun ga fa'ida yin abin sosai samun natsuwa da kwanciyar hankali sannan kuma dai da ɗan hutawa ita ma dai hutawa ta kware sannan kuma duk mu zama karant da komi ko ba haka ba komi mu zama muna ciki gwargwado insha Allah abubuwan da na ambata jiya na karatu suna nan hakan duk da dai yau sai wasu kai ta min text yana jin kila waɗanda maganganun ba su wa daɗi ba suka ɗaya min text na cewa ko in canza magana ko in gyara ko in yi ni ko ban gyara ciki ba ko da Allah bin ne faɗi ciki akwai gyara ehe suka ce wai a kila akwai sai ya kamata a gyara duk kaza kaza a bari ma dan karanta ɗaya daga cikin biyu na text su jiya sannan in san mizan cewa na farko na yi magana kan cewa ba zan ƙara da komai game da abin da malam musa luku ya ambata ran jimba ko ce amsa timing daidai mu nan ya haɗu. Ina jin haka ne ambata. eh assalamu alaikum Malam Ibrahim. Ya ƙoƙarin jihadi da faɗakarwa a cewa da ku saurara kalmomin da faɗakarwa. Ya ƙoƙarin jihadi da faɗakarwa da fatar Allah ya saka da alkhairi. ya sa sanadiyar tsira ce a gare mu baki ɗaya amin malam akan maganar da ka yi jiya ta siyasa don allah malam rinka adalci ga maganganunku don malam ba daidai ba ne kai ka ce wai kana akan fatawar malam musa don 2011 wallahi buhari kai wai ne ka cewa amma wallahi malam Musa kuwa ya, san Goodluck ya yi <laughs> saboda yabonsa yake yi yana suka ga Buhari wai 2011 kuma wallahi saboda alu ya yi amma ai baka bi ra'ayinsa ba ehin wallahi babu gaskiya ga maganarsa kun ji wanda ce ko game da waccan ehe wannan text na harko kenan na biyu ya ce duk abin wannan daban na duk abin da malami zai faɗi ya san cewa akwai ɗaruruwan mutane da ke saurarensa kuma malam ku bar son kai ga maganar ku saboda wallahi magana ta gaskiya kowa ya san wali ya yi waziri haka ya ce abin yace abin ban takaici wai ahli sunna ke cewa a zaɓi ɗan ɗariƙa wanda wanda mataimakinsa kuwa mataimakinsa kowa ya san ɗan liwaɗi ne saboda dai wata manufa wadda ba ta Allah ba wai saboda wai saboda ba farawa za a ce kar a zaɓi ahali sunna wannan hali da sakkwato take ciki har malamai za su rinka irin haka kuma wallahi wallahi akwai matsala Allah ya yi mana zaɓi mafi mafihici ya shiryar da mu mu da mallamanmu amin to haka yace ina jin ai bai ce koyi ba ko bai ce koyi ba Allah shi mu da zabi wanda magana da ta karshe ai tana da kyau ko ba haka ba Allah shi mu da zabi amma ina ganin ai ni ban fito duk da ya bare heto yau amma ban heto jiya ne ce a zabi wani ko wani ba ko ba haka ba cewa dai ni dai mu dai musulmi muka so kuma da wanda ka son musulmi ba mu son kahiri ba mu son mai son kahiri haka nan mun ka tsaya ko ba haka ba to akwai wani bayani mai gama da haka amma shi sai shi da kai ne sai ya fassara ya fassara su an masu son kayarai ko duk ban ce haka ni da ban ce kowa ba to wanda ya magana mi yace to ko su akka herai masu son kayarai waɗancan musulmi masu son musulmi ko ba haka ka nuhi ba kaga da kai ne ya fassara amma dan karamin abin da ka ba da misali yi wadda ce din nan cewa 2011 Buhari ni haka take ni da ma Buhari ne kai tun 2003 tun 2003 tun yana Abuja Buhari ne har 2007 har 2011 har bana da Allah ya ba mu nasara sannan kuma ba wannan dan ya gunduma ta mabera ba inda ma ni Buhari inda ya hadarin yin Buhari duk lokacin ina Abuja na kuma ina karatu irin wanga a National Mosque nan ni Buhari kuma lokacin 2011 sai da an ka ba limamin masallacin kuɗi kan me kwance sai da bi aka ce ma atiku sai da atiku ya yi kokari ya jawo ra'ayin limamin masallacin ya ce a irin wannan dai maganganu a musulmi kahiri kaza kaza hai waɗannan maganganu shine masallacin ustazu musa muhammad ustazu musa aka zo aka yi ta maganganu kaza kaza kaza kaza ina daga cikin sun ka ce kan mu yi maganar siyasa mu batta haka nan kowa dai san ra'ayinmu amma mu ci gaba da karatunmu har yanzan ya ta ganin matsalar cewa me yasa ba mu atiku shi an musulmi kaza kaza kaza kaza kaza kaza ina ce mai aiki la atiku kaza atiku kaza atiku kaza kan haka na an ka kawo dokar cewa a karatu masallacin sai in mutum na da wanda ka sa mai hannu na cewa yadda ya karatu atiku ya samu na wannan Atiku ya ce sai in ya yarda duk lokacin ya gane cewa akwai 'yan Buhari a wurin sai ce sai in duk wanda zai karatu sai an yarda ya sa hannu to alhamdulillah kamar irin na akwai ahlul khairi da yawa mutum biyu aka so amma waɗanda sun kasa hannu sun yarda in ci gaba da karatu sun yi mutum ɗari kuma dukkan su maya manya ƙarshe dai sai an kaba ai karatu abin da so in ce mai shi wanga mai magana ga duk abin da in ma yana son hito hili kila so na ce a zaɓi waziri ka a zaɓi wali ko ba haka ba tunda ya nuna wali ahalu sunna na shi wazir dan ɗarika to shi ka tsammanin cewa wai ga baki ne faɗe ta akwai shekaran da faɗi magana wancan satin ta mun zaɓe wani ahalu sunna mai karsashi sosai ya taso har bakin masallaci bayan mun kare karatu nan ya ce mallam abin da shi magana da kai, wallahi ni dai abin da yasa na ji daɗin ta amma dai bai iya jefa ma wallahi ɗan kuri'a ta. shi dai wallahi bai jiha mu dan dari ka kuda nace to shikenan aka batta dan tsakaninka da kai ka take ka ji wanda za ka jiha ba ko ba haka ba wato bari faɗa mutane abin da ba sani ba duk mahiyau 'yan siyasar na jiha da na sama duk na san su sani wa da kasan na san ka wa da kasan na san ka haka san su don ɗaya ka sani haka waziri shi wanga mai zaɓe na mun zauna da shi wali ma mun zauna da shi kuma kowane mun buƙaci ya ba mu map na aiki ne mi zai wa ahalus sunna mi zai wa musulunci sannan kowane su mun haɗa mai matsala ta gare mu mu musulmi ahalus sunna wali abin da muka faɗa mai na cewa yana da wasu qualities na cewa ahalus sunna na dan izala alhamdulillah na cewa babu wani abin aibi da an ka jihoi gare alhamdulillah ko ba jihoi duk wasu kazufa ba ko ba haka ba duk waɗannan sannan kuma ba a taɓa tuhuma ta da wasu abubuwa ba amma matsala ta guda jonathan ya kai kirikiri an ka faɗa mai wannan jonathan ya kai gudole ya kai mu kuma mun ɗauki alƙawari ba mu je hamad duk waɗanda mun ka zanna tare da su gonga zama sun sani za a ce wallahi gaskiya ya faɗi na san akwai su ana muka ce mu kuma jonathan abba mu iya jiha mu ƙuri'an mu amma wallahi muna so ne a matsayin ahalus sunna ya ba mu solution ya za a yi wallahi akwai duk son mutum kama wanda ya kai haka bayan abubuwa guda shida da mun kaje romai, waɗanda aka tuhuma ta da su daga ciki ana cewa bai shiri da sarkin musulmi muka ce wannan illa ta gari da kuna jin wannan maganganu daga ciki ana cewa wai har da kudurin cewa wai in sun ka kai za su sai da sarkin musulmi ko ai guje irin waɗannan dumumuwa abinda baka tsammani mu haɗa mai mun haɗa mu da farko duk ya karyata su ya ce wallahi karyata batun cewa kaza kaza zai wa sarki ina shi ina wannan sarki da oba batun cewa bai tare sarki kuma wannan karyata batun cewa kaza kaza ya kore biyar gudan ga na cewa ya tare Jonathan mun ce mai mu ba mu zaɓen Jonathan ba mu zaɓen kahiri kusa abin da ya ce wannan duk wanda mun ka zanna ta da shi ya san wannan kuma wanda ya ganin ba haka danna bai ce karya na nayi ƙari ya ce to shi dai game da wannan nan kan wanga gaskiya shi ya yi a zaɓe da sama har ƙasa shi gaskiya in dai muna zaɓe ne mu zaɓai amma dai gudun ne ka son a zaɓa ba mu sun mu zaɓe gullon muna sun mu zaɓe ka ba mu solution ya ce bai da shi dai gudun ne ka a zaɓa haka an kai da shi Muku mun ka ce gudun ɗin kuma na an ka faɗa mai ba sai da an ka tashi ba Kuma ko gudun ɗin ma ba mu zaɓe da a ce kana da wata hanya da za mu yi bamban da an yi ya ta kan ba da misali na cewa ai abinda ai in gudulai ya kwaɗe ya faɗi ya ce a ƙaddara shi da kai ne bakwai ya ce kamar yanzu buhari ya ci ashe ya daidai da yan amin tunda buhari ya yi dun bai ce kamar gudulai ya ci ba sai ce kamar yanzu buhari ya ci ya ce ina bako tabbacin duk sakkwato apc za su koma ta npdp ya ce shi yasa to in gudulai ya ci kuma haka na abin yake sai ce kuma ai kuma ya sai wata magana wadda ta nuna yana supporting gudulat kalban wa kaliban ciki da waje sai ce ai ba ku gane ba mu ya kace ba mu gane ba ai duk matsalolin da kun ka gani na jihohi yan gwamnan jihar na mai duguri gwamnan matsalar jihar ta it means ba gudu na ba gwamnan jihar ya yi kokari ya yi bayani mun ka ce ran kadai mun gode amma dai ba mu zaɓen gudula ko wanda mun ka zanna da shi hakan kuma shi a farko wanda mun ka zanna da shi sannan wani sati ya zagayo an ka zanna da waziri waziri da an ka to muka ce mai to ba mu da matsala da kai in ba wuri ɗaya ko wuri biyu ba amma mun yi ittifaki da kai wani wuri ina mun ka ittifaki da kai mun yi ittifaki da kai wajen hada da kahiri ko ba haka ba nan ka an ittifaki ka ga da muka sun kai kasa shi ma haka sun kai kasa amma ka san akwai matsala ta wajen bambanta fahimta ya za a magance wannan yace ya dauki alƙawali in ya hau kowa yana ba haƙƙi ne daidai wa da an ka ce kaya bai zalunta kowa tahi siyasa dan ƙarya yake ko ba haka ba sai dan siyasa na ko shi ƙarya gare halat a dokar su ka san ƙarya halakko da hicci da sauransu duk halakko ƙarya yayi to amma dai shi wancan mi hana yi muna ƙaryat mi hana yi na ƙaryat misaki irin wanda kwankwas ya ce ku zaɓi sama ku zaɓi buhari kun tuna a 2011 sama a zaɓe apc ta ko ac ta lokacin nan amma kasa ku zaɓe ni da ce mun haka da kila haka zaɓe ko ba haka ba duk da dai wasu na kokarin su kare shi ai bai iya cewa haka nan saboda aza shi an kai in yace haka nan shi da mai gida ne kaza kaza kaza kaza ka san mai gida ne ido rohe ka araka. ko ba haka ba to Allah wanda ka yi kai da kaka cewa ai adalci irin wannan da ni zanna da shi face to face tsakanina da shi ba mutum guda ya kaka jin a adalci zai yi kun fahimce ni yawwa waziri sannan akwai abubuwan da yawa waɗanda suka bijiro game da hakan sannan dukansu da wali din da wazir din duk mun ba su condition cewa ba mu bukatar kuɗi ba mu son ko ɗari ba mu son kujerar umra ba mu son kujerar hajji ba mu son ko ɗari abinda muka so mu ga sunna na aiki sakwato waziri kun ce dan ɗari kana ko yace ya ɗauki alƙawalin sunna sai ta aiki ta yi ƙarya ya kai amma haka ya ce muka ce sakwato a rima rediyo da rtv da pdp ana zalunta a halin sunna an ɗauki yan ɗarika duk an cike kuma duk program na yan ɗarika na ce ya ɗauki alƙalin za a gyara za a yi adalci shi ya ce haka ce ƙarya ya kai ba ƙarya ya kai ba ɗin amma ya ce muna haka wancan misa ya ƙi muna ƙarya ya yi muna ƙarya sai mu ji sanyi ko sai bai yi ba wannan haka da an ka to an ka taɓa an ka wace haka bayan sati biyu sai sun ka kama buge-buge kowa sa wanda ya buge-buge suwana ana, pdp ko da gaskiya area boys ta NPDP, pdp kuna tsoro na ni shahidi nake sun fashe min mota ran alhamis ana alhamis jimu'a asabar zaɓe sai da sun ka tare ni bypass suka ce sai na ce sakwato sai abdullawali Najeriya sai Goodluck sai na ce sannan suka bari in wuce nan na hito daga gidan Ego ni din to biya ka so in ce ina nan ina shiru to sai Allah ya min arziki ya min mahita don da ma mutum musulmi kullum addu'o'i ya kai sai can wani ban san daga cikin su yake wani babban suna ya ce kai ku rabu da shi ku rabu da shi mana kai wuce ka wuce wuce wuce sai ya taho ko da ya zo ma suka taso suka iske su bulugul marami su ga mota ba wasu ne ba sun kace ce akarmaka Allahu ce amma wai sai na ce musu sai Jonathan dole sannan suka bari in wuce ra alhamis jimu'a jajibirin zaɓe asabar za a yi zaɓe ra alhamis kuma ce sun kai sai Jonathan ku yan wana ina dawowa gida na sauka gida nan inda an kawo shemin mota yayayyu na waɗanda sun ka kira ni suna da magana ni taho sun ka ce min akwai matsala area su an ce za a tura yan area boys sai sun kiliyarin wurin na ran nan daren nan ina duk yan mabiya daga sun san haka daren nan ran alhamis ana jibi jimu'a saboda lokacin nan wali yayi kamfen can kurya iddi har suka ta suka yi kiliyarin ɗan hanyar ga ya zo bakin nan inda mai shayi shi wali yayi yi fakin ya jadda gilas Ina kallon abin da yan area boys ka yi an faɗa min ban gani ba amma an ce wani ɗan area boy sai da ya faɗa gidan alhaji cika gidan alhaji cika wanga sai da ya faɗa sun ka bi shi da gudu abokin nasiru mai shanu sun ka kore shiga gidan aliyu wayes sun ka an mai handset suka datsai ga hannu suka yi kiliyarin ɗin wurin sun ka wuce umarun ko ya kwasu yan era boys ya toko ko da ya zo su sun wuce yan era boys na pdp sun wuce aka tahi aka kai hari gidan na guru kun san na guru ai wa madaraka ma na guru kun san na guru suka wace da suka wace wanda an ka iska wurin nan sun ka wace da sun ka wace sun ka tafi, su ko sun ka ce sun ɗauki alƙawalin duk hanyar wali sai sun wali suna neman walin gagi sai sun kiliyarin ƙirƙirar nan saboda haka su mizan ba su shawara nije to abu guda mai mafi sauki don babu irin wannan musiba ta zamu in dai har sun ce sun ce wallahi sun ce haka yace ku tashi mu ta gida na ku kwancan ba shi kenan ba can mu muna sanin abin da aka tun da area boys din ga shiga na ko ba haka ba malam Ja'far ya bada wata kaida yace shi iskanci ba rijista ya kai ba makaranta gare ba da sa da ka katon madibi baki kan dibi gabas kai ashar kan dibi yamma makai ashar ka shiga kungiyar ka rijista ba buƙatar karatun shekaru hmm, babu wani abu ba buƙatar sayan fom babu buƙatar sayan ice cream a ce an baka admission ko ba a baka ba ka shiga kawai mu kuma anguwanmu mun tara yan area boys ko muna da ba haka take aka ba mun ma magana shi a ta ishe mu ko ba haka ba sannan to kun sha mana kai da a kun sha mana kai da kahirci a ce ai gudul ai a yana yiwa wakka mana shi'a ko ko wabba a daurin gindi sakkwato yau in akwai wani wanda shi aka cutarwa babu kamata waɗanda sun ka sani sun sani sun san gani ga su gab da gab gab da gab ki har yanzu ya za ku ce in eh, wai wai wai ku ce ban yi adalci ba irin haka kila an fahimce ni ehin wannan duhu abin da ya faru kamun a yi zaɓe kamin a yi zaɓe kuma ga abin da mun kai da wali ga abin da mun kai da waziri duk abin ga abin da an kai sannan kuma abin da nake cewa analysis din da muka yi hashe su jiya ni wannan magana ni ce an ku da presidential election an ka fara yi ba a yi senate ba ba eh, ba a senate ba da a ce election eh, presidential rana guda senate mai bi mai da wa'azin za mu yi gaba ɗai a yi wa'azi sai an cika 'yan majalisar dattijai da 'yan majalisar eh, wakilai sai an cika da da APC gaba ɗai haka za mu wa'azi kun san dalili dun dibara siyasa kada buhari ya samu resistance ya samu opposition da yawa shi da muka yi ko yan iska an ka cika da ita amma da yan sapotan buhari na ko da ƙarya su muka bukata saboda muna da manuwa gaba muna da manuwa gaba yawan yan pdp sun kahi yawa buhari da aka cewa yana da dan cijewa yana da mi bai sun ayar rashin gaskiya da sun yi ya aiko kaza kaza ka ji an fara magana impeachment impeachment siyasa ta ana impeachment nashi gwamnan Kaduna ba ya impeachin nashi ba kuna ina an an ka cire gwamnan gwamnan wannan Adamawa ba ya impeachin nashi ba misa an ka impeachin nashi dun ba su tare da Jonathan shi na Adamawa dun bai tare da Jonathan shi ko wancan na tan wancan lokaci Musawa Musa wancan na labu da ga tun lokaci ana ana gwamnan Kaduna Katsina tsohuwa an ka impeachin nashi dun bai daidai da gwamnatin tarayya to ko da su impeachin din Buhari ba to za su tawaye mai aiki duk abin da ya to su ki approval kai ko da baje sun ka ajiye wata uku wata hudu sai mu kama baci ne mu ce ga munan don mun matsu albashi an kasa albashi su sun ka rike baje din saboda haka in kana da fahimtar siyasa ka san abin da ka gudana a tura waɗanda ka cewa i mu ta yi ko ba haka ba Ni ce da hakan da da wa'azin duk APC sanatoci a zaɓe su da saboda mi saboda yi aiki ne smoothly babu wata matsala da ya ta yi approve ta wuce da ya ta yi approving a yi approving ta wuce ba sani ko kun fahimci wannan ba don muna son waɗanda sun ka tai ɗari bisa ɗari ba ba don suna da kirki mun san iska suna da yawa cikin su kai wasu ma inda ma fafa ap sun saka, ba mu kosun su ba mu kosun su ba ba haka ba duk waɗanda sun ka zanna ina iya ba ku mahi yawan wanda sani Sakwato daga hannun dai kun yi sanin wanda Sakwato. ba ba haka ba sannan da su sauran jihohi irin na kaduna na hi ku sanin wa a yan rufa'i na hi ku sanin a wa a yan rufa'i don ya rufe har gaba daga babun kai da shi saboda roshe masallacin da yake yi abin da ya babu hujja ma kuma sai ya kashe mu sai ya kashe mu kware da gaske duk ya roshe mu cikin abuja ya rushe muna masallaci saba'in ya rushe yan rufa'i muka ɗoyi kwambai an ka tashi an ka tai waje ne saboda a yi kai kuka akwai ƙara a yi mai wa'azi irin mu masu ɗan jan hadisi da aya an ka ce tubar asa da su in an ka ta ƙarƙare su jan hadisi ko aya amma sai muna wani bayani muka ce gashi musulmi kuma gashi dan uwa kuma gashi amma yana bari Obasanjo na amfani da shi na cutar da arewa duk inda ya rushe masallatai da yan arewa sai ɗauko muna ma ya nuna mana ya rushe masallaci saba'in ya rushe coci ɗari uku coci ɗari uku cocin da ya rushe rabinsu duka suna daidai ga wuri illa kishin musulunci ya sa dan ji takaici dan goge su amma masallatai mu saba'in din babu wanda a bisa ka'ida ya ba mu ya ba mu master plan na cewa duka ungunnin kowace unguwa ta abuja za a ba muslim community hilin makaranta da masallaci waɗannan manya-manyan musulmin ku manya-manya ɗin wanda su gare su su aka ba sai su sayar sai su ta su yi fojanin wani hili su yi allah ga naka ni da ke na zanna abuja he da shekara goma ina cikin abuja ya ce wasu abuja su ni ce ni sai ba ni reference da wani wuri a kubuwa katon hili da nan ya ta san makila tafi da aminu kusa abin da a ciki in ba coci coci sai gidan kahirai ya ce kun san wani abu gwada ma ya dima, ashe wuri na na muslim community wurin musulmi na musulmi ya sai da shi ga kahirai ya bakin titi ya yanka dan hili ya yi allah ga naka Ya ce na roshe masallacin dun ku harzuka ku tashi ku yi bore ku kai kara a kwato muku haƙƙin ku amma ba mu yi ba don ba mu ya don gudula a sama gudula ina ce gudula jarata ubasanji eh, a sama ko an yi ba a jin kai kana na kana ta hauka ko ba haka ba saboda haka ya kamata ka san mi kake ciki a buhari in ka zaɓe ba ka mai waɗanda ka ɗan goya mai ba ba aiko ni ba su buhari su yan arewa ɗin na irin waɗanga da haka cewa a zaɓe su ribadu ba ana ganin kamar mutumin gaskiya na ba a shi wannan gwamnan Kano Ibrahim Shekarau ba ce aka ahlus sunna ba in ka kana cewa wali ahlus sunna na Ibrahim Shekarau wane na ba ahlus sunna na ba yau ta da wa yake Ibrahim Shekarau su malam Jafar su malam bin Usman su malam Aminu Daurawa sai da sun kai muzahara sai shi sai Shekarau Kano sai Shekarau ha an ka samu sojojin da sun kashe inda mai announce na election ya ce wallahi ko ka yi sanarwar shekara wacce ko mu ka don ahalu sunna muka so amma mewa ahalu sunna sakayya ban tabbata ba amma kowa ya ji tuhumar da aka yana da hannu wajen kashe jafa saboda mi saboda ɗayan manuwar siyasa ashe ahalu sunna na ya kashe mallam ko in dai ibrahim shekara ahalu sunna na kuma ahalus sunna suna kai shi kujera ta yi sannan kuma ana tuhuma ta da kashe Jafar to faɗa min wani ahalus sunna wanda aka tuhumma cewa bai kashe mallabi. Ƙaddara mallami kaddara ƙarya ta ba daidai na ba kaddara aka yi mai na cewa kashe Jafar faɗa min mi yawa sunna a Kano kaddara yi, mi a hukuncin wanda ya sunna daga baya sun ma'amalu sun makabaru mi a unhwanin faɗa da Obasanjo ko ba haka ba ka shirya da gudulak bambanta min su shi ma Obasanjo bai ma ya dama dama ba wasu ai ma ya dama dun gwamma kahirin da ka kwashe ma dukiya da kahirin da ka ɗauke ma rai ko gobara an kai ma sai a ce tun da an ci rai ai komi yayi ko inda ka cire ranka ko gobara sai a ce ai alhamdulillah komi komi rayuwa ta aje rayuwa ka mai sai to shi wannan cewa ya ran mu ya kaso kai yanzu muna wa muna wa kan mu da sauransu sannan kuma irin waɗannan gab da mun ka basuwa irin waɗannan tazarar da muka basuwa sannan a ce ana magana a ce wai ai adalci don Allah adalci ya wuce haka ɗauki ɗauki yanzu na ce ni wani nika so ban son wani shi Allah yi ba siyasa aka yi ba siyasa ba yanci ta ba kai da kai gudu hana ka ni to baka bari wanda nika so yi baka bari wanda sannan kuma in na faɗi kai ma ka zo ka faɗi bari in baku wani example ku gane cewa na yi adalci kwarai da gaske lokacin na haka shemin mota na guru na gudan pdp na dpd karkashin karkashin wa jonathan ka ce jonathan eh jonathan su waɗanga yan karawa ɗaya na ɓata musu suna ko ba haka ba na guru karkashin jonathan yake da zuwa kashe mota da ni zo magana sai da ni ce mai ina jin bai sani ba ina jin ba da gangan ba ina jin kaza ni bashi uzuri da ta za ta kwana nawa ko Allah kwana uku ka baka ko Allah kwana uku ya kama salatatu ayyamin ko shi kuna gani salatu ayyamin ko salatu ayyamin amma sati guda ne bashi ko ba haka ba sati guda ne ce kawai uzuri goda ya kira ni gawa ya ce wallahi ba kuskure bai ko san an yi ba kuskure na kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko bai yi ba bai aiko ba hasani cewa ya ma ina san da zaman mu bai ko san da zaman mu ba bai ko san da zaman mu ba bai ko san wa Ibrahim ba kuma suna aka ce ma ahlus sunna bai ko san wa ibrahim ba ashe ni rifare ni ce ibrahim din nana da ya raba gano uba ne shi ni an bata haka nan ba dun zoye ba dun goyi ba kuma ya ce ƙarya na in gaskiya na ce ƙarya na na hadi da sha hadi da zo sati da nizzo ni ce bai kiran ba bai aiko ba ko ga waya ko walƙiya ban gani ba sannan duk ɗan dangi ne da gida ne da masoyi ne da mi babu wanda ma ya min aziya ko ta mina hitu ya ce ashe an kashe ma mota kai ko karya ya ya ce wallahi yan iskan gana yan APC ya ce haka ne ba ta ji daɗi ba sai in ji daɗi amma sun ka kyale bari ku jiya sai mun ka zo sati ni ce to tun da bai min ko za ka zai mai addu'a ko kuma kun san an yi addu'a ko kuma an ka ce amin ko kuma ga hali Allah ya amsa ko ina hituwa masallaci ban kawo wurin da an ka kashe min mota ba sai gashi ya kira ni sai ce haba mallan da Allah kuka yi muna wa'azi a zan ka hankuri a zan ka kaza wai hankuri wai kaza kaza kaza kaza kaza kaza ni ce ni faɗa mai abubuwan da irin matakan da ni bashi kaza kaza kaza da irin tazara da sauran da sauransu sauransu karshe ce a shi Allah dai ya bugo dai ya bani hankuri shi ke na hankuri ce na yi hankuri amma ina bukatar wasu abubuwa biyu gare shi ya sani bari ku ji adalcin da kuma ku ji irin kafa ko kofa da na bude musu ya ce min abu biyu nika sun yi min na farko duk iddik duk mabera gaba ɗaya duk inda an kai banna sai a ce yan sai a ce yaran na gudu duk Allah ya misa yake haka me yasa na ya zama kudu kila cikin jiha talatin da shida na najeriya kila ɗaya ko hudu an ban zo ba cikin jihohin najeriya to me yasa can ka zo hankalinka kwanci amma ka to sakkwato inda ukka da uwanka suke kuma hankalinka kasa tashi ya hankalinka ya kasa kwanci abu guda kawai nake son yayi muna abu biyu na farko Allah ya ba mu peace of mind yawa yara ne magana su batta da mu da hankali kawai yayi musu faɗan kan cewa hakan sai ce to ya bani tabbaci ba a koma taɓa mota in ma zo ko karkar gida ne in aje mota ta in gani yana taɓa ta wala haka ya ce haka ya ce ni ce wannan nagode na ji wannan nagode na biyu ni ce ka san ma addu'a ko ya ce a yaji a shi haka ya buhu. ka san satin da ya gabata magana da ni da kai ko ni ce ni kashin kaina na yahe kashin kaina na yahe ma amma ka san abokan karatu yan uwa da masoya suna cike da hushinka da haushinka ba su yahe ma ba don ba su kosan an yi ba wasu ma hasali ma in ni zo ni musu magana kan suka duk nasu kukuce ina ma a ce ya haka abin da nika so kawai guda ka san kai dan siyasa kake kana son jama'a a madadin kila kana ganin na bata ma suna bari in abin da kaka zama karbuwa in dai sunanka in dai manufarka alheri bari ma wani abu sati mai zuwa ran wanne in mun ka zo karatu wannan masallacin ka halarci karatu. ka halarci karatu. zan yi karatu ƙarshen karatu zan rage minti goma in ba ka laspika ka zo ka ce kawai ka ce wallahi tallahi ba kai ka turo ba ƙarya ta aka yi ka ce kai ka san kuskure na an kai ba kai na ba ƙarya ta an kai ma ko ba yaranka na ba ko kaza ko ko ɗauki yaranka na ba kai kassa su ba kai ce kai kassa su amma kana roƙon don Allah wane ma ya yahe ma ce in ka ci haka na ɗauki alƙawalin zan yi ma kamfen ha a yi zaɓe zan yi ma kamfen ha a yi zaɓe in ma bera zan ciki mu zaɓe na guru sai ce bai iya apologizing ga kowa ga kowa wannan me aka ce mai girman kai kowa ni dai ina ya hemi ni ina ya mai ni ce to na riga na ya hemi amma ban taɓa roƙonsa ya hema su kuma amma ga opportunity na buɗe mai ya zo kuma haka nan da gaskiya ne kai Allah akwai wani da ka yi mai haka kuma ya ce kuma hastil har yanzu he can't apologize haka ce to me aka tsammani to in na to na ce kakku zaɓe mai kashe muna motoci sai a ce mai adalci ba sai a ci bai adalci ba shin ka san ina daga cikin list ɗin wanda sun ka sa su yi suwa walakanci mai biyar ga da janatan ya ci sai sun ce min sun ga gure mu bai cika ba kaza kaza kaza kaza labari ya kai ga ban tabbata ba malam gashi limamin mu har zagi ne su. zagi ma ga hili shi ma ba masa saƙi biyawa ya kai ga kofar gidan yan su kama mai ara shi da gugu ga zana da zagi da ni wala ban ji wannan labari ba da tunin kila mun magance wannan duk kamar ce muku area eh, boys muna shiga ta ba mu sha ba mu shan giya ba mu shan wiwi ko ba haka ba ehin ka sha ruwa kuma ka shi kokari na zanna Abuja fa 2007 2006 Yarima ya haito zai zaben president da ya zo Abuja sai ya kafa wata kungiya a YBM yariman bakura movement sannan ya yi ybs ko yariman bakura solidarity sai ce yariman bakura solidarity ta iska ja ta haka ta waɗanda ba san inda kan suka ciwo ba yariman bakura movement ta ustazai da almajirai Kira kun gane ko a abuja fa ne yi ma magana don ka san area boys ana yi sai aka ganin cewa wa'adda karsashi wanda yana magana gaban uban kowa sai sun kace ni ni sun ka ba aka ce a bani shugaban kungiya ta ce a bani ka shugaban kungiya na mai karatu bai kamata wannan ba aka buga ana sassaftuwa daga kaza da kaza kacar watar ne an shi shi ma da kokari har sai da an ka gama da malami na don an ce mana shari'ar musulunci yari ma kakkumanci yari ma kakkumanci kuma 2006 ka magana lokacin nan ba a san buhari kowa ba a fahimta buhari ya 2003 ta wuce 2006 zai hito ya ce bai koma hitowa hakkumance sai aka bani youth leader ka san youth leader ka tsagiranci yannan ko ba haka ba sun ka bani youth leader ina kwance cikin gida ina kwana shikenan sai suka aka sallama min ɗegiya ɗi da hito kamar ga motoci na eh, zuwa inda an ka ce sun aka yi Allah a ta yi tare da ni bayan ya anka zo ɗan jawabi sun tashi kaza kaza ni ce ina da an ka ce sun aka yi abi daga tai da hakimai na ƙauyukan Abuja a zo Buhari a zo Gwagwa a zo Gwagwalada a zo Kuje a zo ni ce to alhamdulillah tashi mutum na doki musulunci za a yi ba shikenan mun ka tashi mun ka tafi mun ka tafi Buhari na sai kun san buhari ko baka san ba ina da saboda almajirai eh, ɗaliban jami'a sun yawa jam jam office yake Ina jan kun sani jam office buhari mun ka ce buhari muka ce aka yi jawabai da 'yan abubuwan da aka cewa da mi da mi da mi da mi kuma a nuna musu a mahimmancin zaben musulmi don lokacin obasanjo na hukumanci da kuma kaza kaza kaza kaza an ka gama aka yi abubuwan aka yi an ka hito muna hitowa sai shi hakimin buhari sai ya ce a ce yana ya ce yana magana ni kadai sai na zo ashe ya sani na san shi amma ban tsammanin ya sani ku ya sani saboda karatuttuka haka na masallaci ni na san shi a matsayin shugaba na kaza ka wace ala ga hafta malam hanya gaba hanyar kuka <laughs> wallahi na baka sharar da kun koma ka yi zamanka ka ko ina ka ci gaba da karatunka wada ka kai ɗannan ya hakan mun ka wuce kuje mun ka diba abuja kana ganin kuje kuje shina cikin sarakunan da adda ƙarhi kuma ana kimanta su ga mutunci suna cikin sarakunan abuja masu adalci kwana ma ya kai an ka shi yana hitowa ana gaisawa sai ya gane ci in in babbar ta ya hadda mallamai kaga nayi min jarhu <laughs> hadda mallamai bayan mun gama shi ma ya min nasiya game da haka abin da ya ce min ya ce malam ina ganin kakka zure ka san matsalar siyasa man bakura zai hito buhari zai hito wace za ka yi ya ce wace za ka yi yace da da tana nan kahiri da musulmi amma Buhari zai hito ban san Buhari zai hito ba gabaki ne ni jiya yace saboda ka shara ne ka baka kai tsayen ka in ma dai kai Buhari ni ita adda ta dahir ita adda gaskiya wallahi kai ce ko ko in zamana tun sannan mun ka gama yawan da muka mun ka dawo aka zanna hotel a yi budget a yi bita abin da za a yi an ƙara bita a da hannun ce ina da ɗan magana ta ce magana ka mallam ce magana ta da Allah ku min afuwa ga abin da zan faɗi ce ni dai ba dan siyasa nake ni dai almajiri nake mai karatu mai wa'azi to ku bane nan mukamin gaban so ne wallahi kuma da yawa na tai kuma hasali ma hutu ni ta hoyi ba karatu ka ya hutu ni ta hoyi shi yasa koma ta zan yi gobe gobe ai kakkai haka ai jihadi na akwai wani jamilu da wani sakataren nan na ne ba ku ka baku wani labarin da taba baku na ban dariya shugaban harakokin addinin musulunci shugaban ma'aikatan na fara shi na ya ba mu sallah sallah zuhur sai ni ga ya kare sai ba diya ni ka san yanzu ni shigo ba san me aka yi ba ba siyasa ba an ka sallamin sallah sai ce Allah ga ta Allah min muka samu kai ba diya ce ai kare yace eh kare mun kai ce ba ni ban ga kare ba yace ai raka'a ta karshe ya kara suza ta ƙarshe ƙara sura ta ƙarshe ƙara ya yi fatihawa sura manciya ya ƙara sura karatun gashi cikin ahadari shugaban ma'aikata addinin musulunci ta zanfara lokacin mi yarima sai ce alagawa ta mala ina jan ai babu babu badiya wani ai babu koyo ai gashi wannan da sura ta ne fi rakatani akwai ta ne fala shay alaihi yace ko ce kwarai da gaske ya yi shiru Allah da iko ne masallaci na muka kai dan nafila ni tahi dan dibi ba sai ga aka dani sai ne jawo yace ai ga aure yaddi ba mm lalle ho haka take lalle ba Allah ho haka kuma dan an ka batta nace kaga haraka gaba haraka ta abin da kawai ni ku misali wanga harakat ana iya shigarta kila kun fahimta a can ma inda aka yinta ko ehin sanan kuma su da yarima da buharin buharin tun yana atf na taɓa zuwa ofis ne tun yana atf ali gusau na san shi face to face ido da ido na san ali gusau ido da ido ha ofis ne yana zuwa ba kun ce wanga dan ɗarika na ba shi waziri buharin ma dan ɗarika ko ba ku san haka nan ba to bisa kun ka zaɓe Ridwanu Lukuman shugaban OPEC kun san shi ko dan dariƙa na na gidi amma ina nan Sokoto yake ya yace yana kira na in ban iya tihayi ni yana iya bada ko kuɗin jirgi in hau jirgi don a tayi ranar in bashi wasu abubuwa sannan in dawo na karatuwa sannan mi sannan ya sallama sannan ya wuce wuridi yake in ya aza shi ta ta sallah har da duwatsu wannan tasbihi ba ma da tasbaha ya kai ba don ka ala sunna haka ce ma bid'a ta ko shi hada duwatsu wanda original bid'a ne da ya take Kamar dai abin da ka bani sha ban taɓa mai magana dari ka ba saboda ni saboda duk abin da muka magana cewa ya kai ni suna ta ci shi dai ka bani shawa kuma in zan bashi fatawa dai ki tambaya ta in zan bashi fatawa ban ko mai bid'a sunna sak sunna sak ne kyale shi sai in baya sai dai ce wani in ya haɗu da wani ɗan ɗarika ya haɗu da ɗarika sai ya ce tasu ta ba tamu ba haka suka cewa tasu ta ba tamu ba ala kullu halin da ka gane wannan saboda haka irin waɗannan mutane duk mun san su yanzu irin misalin shi kawai zaɓen min waziri da nika micewa in ka ce na ta yi a zaɓi waziri ko ko na ce ko ba haka ba abin da yasa yau idan idan ka zaɓi wali dan adawa buhari na ba ka so in faɗi ga magana amma bari in faɗi ba a da Buhari dun nan PDP na kuma bai jin ciwon Buhari ya faɗi bai jin ciwon 2000 na annayin Buhari ya faɗi kuma kokarin zai yi cewa duk sai ya kawo ma duk sai ya kawo ma tarayya PDP Sokoto duk sai ya kawo Sakkwato PDP duk bai wannan ba ban sani ba ko kun gane siyasa ba ahlus sunna ba ahlus sunna na amma ta shi dai tashi ta yi kai sunna ta ta tashi shi dai kila an fahimta ai mun yi mai nasiha baya bayan kashin gaggab da zaɓe na cewa shi yi magana abu biyu duk da an ce ya gyara abu guda ban sani ba shi bagwama ya hoto ne da jonathan an ce ya bari shi hito shi hudu cewa yan area boys na su bar kashe kashe bai faɗi ba bai faɗi ba to mi a sunna izala eh, sai kai ta kashe mutane sai a yi ta shi a sunna kaga waɗannan abubuwa ba ku yi min adalci su waɗanda ka waɗanda magana ba su yi adalci kawai ɗaukar cewa mi ɗaukar cewa a yawaita 'yan tare da buhari a gwamna in yanzu ya samu gwamna 20 ko gwamna 29 ko ya samu gwamna 25 ko ba haka ba ko gwamna 30 su samu 6 ko hudu a haka ya haiti ya lahiyalo ya haiti ya la sai ka ji mi sai ka ji lahiya amma in an kai da pdp gwamnonin pdp sun kai yawa 2009 za su za su ce to tunda an aza kaza kaza kaza muko za mu kasa za mu kawa dan dan kudu sai ku koma mai ta can haka za su koma mai sheta su mai dan marabin mai tabuwa ba ba hamaya muka yi dan kudu ba ka hare muka hamaya da su eh to shi yasa ba gane ko siyasa ya kamata ku san abin da a siyasa shi yasa ni ce ka rage hasai ka rage zahi ka to ka fahimci kadiyar in ka fahimce ta sai a tahi tare ko ba haka ba in sai a tahi tare ai doki din waziri kaza alu kaza ne kaza doki kaza wala ma albarka ba sun kace dun mun yi ya kudurin sai mun kasa alu da bai hito PDP ba sai kash sai fito da bai hito PDP ba daidai magana ta nake sai dai nake da bai hito PDP ba da ya yi zama na PDP sai mun kasa PDP kila kun fahimta da pdp ya zama ne ya yi opposition da buhari wa dai 2011 to sai ya kai ƙasa amma da yake shigo kasan dan mai dan ya buddat kuma sai ya budde haka shi kenan shi ɗaya ƙware ƙwaron mu yayi wannan ina faɗa ma kowa ita ƙwaron mu yayi shi ko ba farawa kuskure duk har yanzu da ya zo ya yi apc din da shi za a zabe da wani kana ganin apc na da ba izala da apc ta haɗe ba ga izala ga buhari ba shi kenan ba to shi kenan sai ce tare mai yan yake mu shi ɗaya matsalan mu ba sani ba ko kun gane ko da ku zan kai muna adalci amma a bazagin malaman mu ina wa wato area boys don ko da mutum bai ɗauka yuka bai ɗauka adda yana halartar masallaci ya sarin bulugul marami har yana ji ina karatu yana min text ko ba haka ba amma yana zagin mallama ɗan area na ɗan area boys na ya bar ganin yana karatu yana zuwa bulugul marami da mawaɗa ko ba haka ba kowa mu akwai nan kowa ai dama muna karatu mun san kowa akwai dama kowa akwai akwai ɗan izala akwai ɗan ɗarika Ah. a yan shiya kun san wai akwai yan shiya a yan shiya na sani ni na sani sannan akwai masu sata takalmi duk ba akwai su ba eh amma don mu haƙi ne ko ba haka ba saboda mu mun san wani mu ta gyara to ka zo ka fahimta da mashin da zaka Allah khairan ma sa ta mashin to da Allah mai satan mashin ne ɗaya zalana ahlus sunna na cikin sunna akwai sata hadu ya za ku yi cikin sunna akwai area boyism cikin shi akwai akwai kashe motocin mutane cikin shi akwai shan wiwi da giya cikin shi akwai cewa sai kahiri sunna afwan cikin sunna akwai cewa sai kahiri sai mai ayyar malwa sai mai boli tsaye ha ba yana ku tara mana kuna ta muna hauka muna muna saurare to sanan kuna zaga muna malaman mu duka kowa mu bai damu mu zaga ba yanzu misali kaddara bari faɗa ma wani abu malam bello ya ko ba haka ba kila za ka kamar muna da dan canjin fahimta da shi ko a fatin ɗaya na fa, a fatin ɗaya na shi ma kasan buhari kai ba shi ma buhari kai illa mi ta kasan gana suna dan clash da shi da wa da shi da gwamna ko ba haka ba kowa san wannan amma wallahi na ba ku tabbaci da gwamna ya kama malam bello ya da bai kai labari da bai kai labari da alu ya kada mallam bello ba dai kasan ya kamata ki da ku ga a ce a kama shi ba to da ya kama a matsayi ne mai wa'azi a matsayi ne malami a matsayi ne ahlus sunna za mu wa'azin da sai mun bata mai suna sannan za mu kashe dare mai mai ta addu'a ba ɓaci ne ba ba wa'azi kai mai ba to ina ga wanda bai ɓace ka bai komi naka ba haka ka kan kabishi da zagi shi kawai shi yanzu dr gida dawa kawai shi kenan bi bakin garkar ku sai ku kama zagi ne kawai ku sai ku kama zagi ne malam musa dun ya wa'azi kawai ya ce ba sai a kama zagi ne shi kenan ni kuma sai a cika min da tasa tasai shi kenan kawai ta ya kamata ina jin ko ban mai ta siyasa ba ko don tun rai mu yi ta tun da muna alƙawarin cewa in sun kai labari sai mun gane kuren mu to ai ko don haka ne ya kamata mu masallacin ga an ce yana cikin wanda za a kone inda pd inda jonathan ya kai labari ya kamata shi shugabannin pdp da muka ganin cewa suna da hankali su yi ta su ce karya na bai kamata haka ba sun kawai aka ba sun ki faɗi su ce ba haka na ba Allah samu gane subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk